يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى mun faɗa wa bani Isra'ila bayan mun kubutar da su daga fir'auna da rundunarsa cewa, Ya ku bani Isra'ila, lalle mun kubutar da ku daga hannun abokin gabarku, kuma mun yi muku alkawarin za mu yi magana da Musa a ɓangaren damar kwarin da yake gefen damar dutsen Sina, kuma mun saukar muku da abin sha mai zaƙi a lokacin faganniyarku, irin su zuma da tsuntsun ɗan ƙarami mai daɗin nama mai kama da fakara.